لقد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 'yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan tasha ta mai tarin albarka tashar wisal hausa tv a wannan shiri namu na dausayin sunna barkan mu da sake dawowa a cikin shirye-shiryen da muke gabatarwa a wannan dandali kamar yadda muka sani wannan shiri namu shiri ne da ke bayani akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yadda yake bayyana haƙoƙi da suka wajaba a kanmu dangane da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma tarihin yadda ainihin ta zo mana tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa inda mawallafa suka wallafa ta a cikin littattafansu dangane ga haka muke gayyatan malamai masu ido a kan wannan fage don su zo su yi mana fashin bakin ainihin abin da ya shafi sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka sani a shirye-shiryenmu na baya mun gayyato malamai akan wannan abu sannan a wannan shiri namu har yanzu muna tare da bakonmu da ya zo a baya wato malam ahmad atiq wanda kun san shi a baya ya yi mana shirye-shirye a wannan gidan tv namu har wa yau ma insha Allahu muna tare da shi a wannan zaure namu insha Allahu za mu tattauna akan abin da ya shafi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam malam barka da zuwa wannan fili namu. Barka malam Usman. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. masu kallonmu da masu sauraronmu idan za ku iya tunawa a baya malam ya zo ya yi mana bayani dangane da abin da ya shafi ainihin girmama sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da karbar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ainihin miƙa wuya da yarda da duk wani abin da ya zo daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine matashiyar karatun da malam ya mana a karatuttukanmu na baya wanda a yau insha Allahu malam zai mana bayani ne dangane da abin da ya shafi a abin da yake sunkuyen wancan karatu da ya mana a kwanan baya wato shan gaban Allah subhanahu wa ta'ala da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da abin da ya shafi addinin musulunci ainihin menene yake gadarwa abin da yake menene shan gaban Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya shafi addini me yake gadarwa ga wanda ya yi hakan insha Allah malam zai tattauna a kan wannan maudu'i saboda haka mu biyo malam sau da kafa don mu ji abin da malam yake tare da shi a wannan fili namu na'am malam kamar yadda ainihin masu sauraron mu suka ji cewa insha Allah a karatunmu na yau za ka yi mana bayani ne dangane da abin da ya shafi cewa daga cikin alamar girmama sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine kar mutum ya wuce gabanta ya sha gabanta ko kuma ya sha gaban sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya sha gaban Allah subhanahu wa ta'ala dangane da aiwatar da wani abubuwa malam ainihin wani irin bayani za ka yi wurin nusar da mutane dangane da abin da ya shafi wannan to ah, bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين آه كما يدك قباتر مال عثمان نعم آه موضوع مو أيوشيني كما يدك قباتر من مغانا أكن girmama sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma binta sau da kafa hmm. wanda wannan wata alama ce hmm. ta cikan imanin mutum da Allah subhanahu ta'ala da manzan shi kamar yadda ya gabata maudu'in shine rashin halaccin shan gaban Allah subhanahu ta'ala da manzan shi hmm. a cikin al'amura na addini tabbas kamar yadda muka sani yana daga cikin abin da kalmar shahada ta kunsa shahadata Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah muka gabatar wannan ginshiki na biyu daga cikin kalmar shahada shahadata anna muhammadan rasulullah daga cikin abin da ta kunsa shine akwai wajabcin yin imani da manzan Allah sallam da kuma bin da ƙafa a dukkan al'amura na ainihin addini sannan kuma da rashin shiga gaba gare shi a cikin al'amura na addini ta yadda mutum ba zai zama yana da ta cewa ba mm. Da sun da aka ce manzo Allah sallallahu ya ce kaza mm. to yana tsayawa a daidai wannan kaba baya wuce wa sama da haka wannan shi ke nuna mm. cewa lallai mutum ya sallama kuma ya yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikakken imani ya zama babban abin koyin shi babban abin buga misalin shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da ta cewa kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya bayyana muminai da cewa sun kasance idan Allah da manzansa suka yanke wani hukunci to su fa ba su da ta cewa wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyara dan haka hmm. muminai sun kasance idan Allah subhanahu ta'ala hmm. da manzansa suka yanke wani hukunci ko suka yi wani umarni to su ba su da zabi kawai suna miƙa wuya ne suna sallamawa ga wannan umarni ba tare da wata tantama ba ko wani shakku Allah subhanahu ta'ala a cikin alkur'ani ya bayyana haka a cikin ayoyi da dama daga cikin ayoyi da suka zama asali a wannan babi wanda duk sanda malamai suka tashi yin magana akan wannan al'amari na rashin shiga shan gaban Allah subhanahu ta'ala da manzon shi a cikin al'amura suke kawo ta a irin wannan bigire shine faɗin Allah subhanahu wataala ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday mm. Allahi wa rasulihi wattaqullah mm. inna Allaha sami'un alim wannan aya ita ce aya ta farko a cikin suratul hujurat a wannan aya Allah subhanahu wataala yake cewa ya ku waɗanda kuka yi imani mm. kada ku zama masu shin gaban Allah subhanahu ta'ala da manzansa la tuqaddimu bayna da Allahi wa mm. rasuli kada ku zama masu shan gaban Allah mm. kada ku zama masu azarbabi mm. ga Allah da manzansa a cikin al'amuranku ya zama mutum ba zai faɗa ba sai abin da Allah da manzansa suka faɗa mutum ba zai aikata ba sai abin da Allah da manzansa suka yi umarni a aikata wannan shine rashin shan gaba ya zama mutum shi ba shi da ta cewa akan wani al'amari na addini sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala da manzan shi suka ce dangane da wannan ne malam usman zan so in kawo mana maganganun malamai mm-hmm. na tafsiri akan wannan wannan aya saboda mu ji irin karin sharhi da malamai suka yi dangane da abin da ake nufi da rashin shan gaban Allah subhanahu ta'ala da manzon shi lalle kuwa kaga fahimtar magabata shi zai kara fito mana da abin ita ka'ida a wurin malamai shine mutum ba zai fahimci alkur'ani ba da mulan mm. kanshi sai a bisa abin da manzo Allah sallan ya fassara alkur'ani da shi da kuma sahabban shi da sauran magabata na kwarai a cikin wannan addini kamar yadda har ila yau muke yawan maimaita cewa an ana magana magabata na kwarai a mm, mm. cikin wannan addini to mutane na farko da suke zuwa bayan manzo Allah sallam sune sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to maganar da zamu fara da ita ita ce maganar abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu kaga ko sahabi ne da gaske sahabin manzo Allah sallallahu wanda kuma a cikin sahabban ma aka hmm. san shi da ainihin tumbatsa sosai a bangaren fahimtar alkur'ani mai girma sosai sosai sakamakon irin baiwa da Allah subhanahu ta'ala ya mai da hmm. kuma irin addu'a da manzo Allah sallallahu ya mai akan wannan abu hmm. wanda har ya kai ga ana mai lakabi da turjumanin qur'an ko malamin tafsirin alkur'ani mai girma mai fassara shi abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu yake cewa ma'anan wannan ayar la tuqaddimu bayna da Allahi wa rasuli mm. yace la taqulu khilaf al-kitabi was sunna kamar yadda al-Imam Ibn Jarir at-Tabari mm. ya kawo wannan magana tashi a cikin tafsirinsa mm. ma'ana kada ku rika faɗin wani abu wanda yake ya saba ma faɗin Allah subhanahu ta'ala da manzonsa ma'ana duk abin da mutum zai faɗa to ya zama yana takaita akan magana Allah subhanahu ta'ala da manzansa kada ya sake ya zo da wani abu mm. wanda yake yana cin karo mm. da faɗin Allah subhanahu ta'ala da manzansa mm. ma'ana dai shi mai miƙa wuya ne eh, duk abin da wato malam duk abin da mutum zai faɗa ya kasance su sikelin ma'aunar magana shi da mizanin shi da yake auna magana shi shine alqur'ani da kuma hadisin Allah sallallahu alaihi wasallam na'am sai magana ta biyu da zamu kawo ita ce maganar ɗaya daga cikin ɗaliban shi abdullahi ibn abbas din wanda shine mujahid ibn eh, jabr shi ma ɗaya daga cikin tabi'ai shahararren malamin tafsiri ne daga eh, cikin tabi'ai mm. kuma ba abin mamaki ne tun da mm. kamar yadda muka bayani ya mm. kasance ɗalibi ga abdullahi ibn abbas ya kwankwada daga eh, makarantar shi sosai yawa yake cewa ma'anan wannan aya la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasuli yace ai la taftatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bi shay'in hatta yaqdi Allahu ala lisani ma'ana kada ku zama masu azarbabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'anar la taftatu kenan tun daga kalman daga hmm. al-iftiyat ne kalman al-iftiyat a larabci hmm. a larabci shine mutum ya zama ya yi aikata wani aiki da sunan wani alhalin shi wancan din bai sani ba eh. yawa ba tare da izinin shi ba kamar ya kaga masa ne kawai kamar ka mishi ko a ce kamar ka mai hawan kawara mm, kenan da mm, Hausa mm, lalle ka arba kin shi eh, ka ci masa albasa ko kamar yadda ake cewa shine ma'anan <laughs> al-iftiyat haka ne dai haka yawa kamar yana cewa kada ku ari kada ku kada ku rika wato yin hawan kawara ga shari'a kada ku eh. rika yin azarbubi ga Allah da manzansa a cikin al'amuran addini Allah bai ce ba ainihin Allah maɗaukakin sarki ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam su ne dai masdar da ake samo shari'a tokar mutum ya ce ya samu wani abu na shari'a ba tare da ta nan ba ko kuma ta can yawwa ko ta mm. nan ko ta can shine shine ma'anan al-iftiyat na'am yace hatta yaqdi yallahu ala lisanihi mm. har sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yanke hukunci a bisa harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da dai kamar yadda muka sani hikimar da Allah subhanahu ta'ala ya aiko manzon shi mm. domin ta shine domin ya karantar da mutane addini ya bayyana musu yadda za su bauta ma Allah mm. to ka san ku cewa Allah subhanahu ta'ala mm. ba zai bar mutane haka ba face duk wani al'amari na addinin nan ya bayyana shi sosai shi yasa manzon Allah sallallahu bai bar duniya ba sai da ya isar da duk wani abu da Allah subhanahu ta'ala ya aiko shi da shi sosai shi yasa wata ran aka tambayi sahabin manzon Allah sallam mm. Salman al-Farisi ko mm, mm, yake cewa wani ba Yahudi yake tambayin shi cewa ku kuna da awar cewa annabin ku ya koya muku komai me zaka ce game da wannan magana sai ya ce kwarai da gaske annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koya mana duk wani abu da ya shafi rayuwar mu yace hatta yadda mutum zai zagaya ban daki Mm. sai da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koya mana hatta alqira'a zagawa ban daki ba ba bar kuma haka ne tunda har littattafai in kana karanta littattafan fiqh da sauransu ai akwai babuka da aka yi na musamman babu qada'il haja ko yawa la dubban biyan mm. bukata da yadda ya mm. kamata mutum ya yi in mutum kafin ma mutum ya shiga wace irin addu'a ya kamata ya yi idan ya fito me zai ce kai hatta yanayin yadda ake yin tsugunu a cikin ban daki sai da shari'a ta masha Allah wato malam addinin musulunci addini ne wato mutakamil ko ta wani ne cikakken addini ta ko kowane bangare to don haka hmm. addinin Allah baya bukatan wani ya ce zai mai gwaninta saboda duk gwanintan da za ka yi hmm. baka kai ga Allah subhanahu wata'ala ba kuma baka kai ga hmm. manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba don haka shine ma'anar dai wannan magana ta eh. wannan tabi'i mujahid ibn jabar ma'ana kada ku zama masu wuce gona da iri da azarbabi wurin yanke hukunci kafin Allah subhanahu wata'ala ya yanke hukunci a bisa harshen manzansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga malam ya sake eh, ainihin wa'annan magabata sun fito mana da ayar sai cikin har ila yau akwai wata magana ta al-imam sufyan al-thawri wanda shi kuma ɗaya ne daga cikin hmm. atba'u tabi'in wanda ya zo bayan tabi'ai ne shi kuma ya rasu a shekara ta 161 in ban manta ba ko 160 al’imam imam sufyan sauri yake cewa ma'anan wannan aya shine la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi bi qawlin aw fi'lin to ma'ana kada ku wuce gona da iri kada ku zama kuna shan gaban Allah subhanahu wata'ala sawa'un ta fuskar magana ne ko kuma ta fuskar aiki ma'ana mutum ba zai furta wata magana ba a harka ta addini ya ce kaza shine hukuncin kaza ko kaza shine kaza addinance matukar bai da madogara a qur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ijma'in magabata waɗannan su ne masadir na tashri' a wurin ahlus sunna wal jama'a haka ko kuma ta bangaren aiki mutum ba zai aikata wani abu ba mm. a cikin addini mm. face sai yana da wata madogara mm. daga alqur'ani ko kuma sunar manzon Allah komai yadda ko komai yadda ya ganin a tunanin shi cewa aikin mai kyau ne kuma mun kankantan wannan abun ko mun kankantan shi na'am Ah, don haka hatsarin irin wannan mm. al'amari malam usman mm. ah, zai ƙara fitowa ne idan mutum ya fahimci cewa fa yana kamar yanke wani hukunci ne sosai sosai a sabanin abin da Allah subhanahu ta'ala mm. ya saukar kamar tuhuma ce ma za a ce eh ko kuma kamar wani takawuli yake ma Allah subhanahu Allah mm. subhanahu wata'ala mm. kuma wannan yana daga cikin manya manyan laifuka da Allah subhanahu ta'ala ya ambata a cikin alqur'ani an taqulu ala Allah ma la ta'lamun qul inna ma harrama rabbiyal فواحش ما ظهر منها وما بطن أيه والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان, ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ما لا تعلمون الله سبحانه وتعالى يا lissafa wannan a cikin manya-manyan zunubai har ya haɗa shi ma da shirka saboda girman shi shi yasa so da yawa mukan yi magana a babina addini ba tare da mana hararo girman wannan al'amarin ba kuma malam a zahiri ma idan ka kalli abin yana da sura ta shirka domin Allah subhanahu wa ta'ala mm. shi ne mai ainihin saukar da duk abin da ya shafi wani hukunci a yau idan mutum ya ce misali ya ɗauko wani abu ko kuma son zuciyar shi ya mm. gwada masa cewa wannan abin ya kamata a ce ya zama ainihin wani hukunci daga cikin hukunce-hukunce na musulunci kaga ya hada son zuciyar shi da Allah kwarai da gaske sosai shi yasa anan mana Usman za mu gane hatsarin bid'a addini sosai domin bid'a kamar yadda malamai suke ta musamman ta'arifin al-Imam Shatibi wanda shine kusan malamai suke cewa ta'arifin da ya fi zama شامل معنا يا تتر تككين بياني أكن سفر بدعة يكي سبحان تعتر تيوا طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل نعم yake cewa wata hanya ce da ake kirkira a cikin addini wanda alhalin ko ba shari'a ba ce ita eh, tunda bid'a ba shari'a ba ce ba eh, a zahiri dai zaka ganta yau a zahiri za ganta ana fito da ita da sufa ta addini eh, sosai sosai duk mai yin ta yana hmm. da awar cewa ai addini ai Allah yake bauta mu ko shi yasa yace yuksadu bisuluki hmm. alaiha almubalagha fi ta'abbudi lillahi ta'ala shine masu aikata ta suna nufin wato kaiwa makura mm. da kuma dagewa wurin bauta ma Allah subhanahu wata'ala su aka suke gani wato wannan yana gwada kenan wani lokacin bidi amma mutum zai yi ta kila da kyakkyawan niyya ce yana tunanin eh, cewa wannan abin addini ne sosai kuwa amma wannan kyakkyawan niyyar tashi kuma ta barrantar da cewa wannan aikin nashi eh, eh. yawa tunda kamar yadda muka sani ka'ida shine mm. addini ko kuma ayyuka na ibada al-aslu fiha at-tawqif mm. shine mutum ya tsaya akan abin da ya zo a cikin alqur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi kamar shawarar mai ahalari ne ya ce waya kifa inda amrihi ya kifa inda amrihi wa nahyi ko mm. yawa to dan haka idan mutum ya zo da wani abu sabo addini mm. na bid'a kamar yana kokarin fa ya nuna cewa fa addinin Allah mm. ya tawaya bai cika ba shi yana kokarin cika shi kenan Allah subhanahu tunda har yana kokarin ya zo da wani sabon abu kenan wanda manzon Allah sallallahu alaihi bai zo da shi ba mm, mm. kamar wani nau'i ne na tuhuma sosai ga manzon sallallahu alaihi cewa bai cika addini ba alhalin manzon Allah sallallahu bai bar duniya ba sai da addinin ya gama cika Allah subhanahu wataala da kan shi sokar da aya a cikin alqur'ani al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan kaga kamar tuhumar wannan ayar ce ne kuwa kamar rashin yadda da wannan mm. ayan ne Allah subhanahu ta'ala yana cewa ya cika addini shi mm, mm, kai kuma kana zuwa ka zo da wani sabon abu kamar kana nuna cewa fa addinin bai cika ba wato malam abun yana da girma sosai ba karamin abu bane to shi yasa dole mu kiyaye mu zama kada mu fada cikin wannan wa'idi sosai na ainihin shiga gaban Allah subhanahu ta'ala. a cikin al'amura na addini to Allah ya saka da alkhairi malam da wannan muqaddima da kamar ban san ko akwai wani abin da malam zai kara eh mana dangane da ina ga bari mu rufe da wata magana guda daya ta ainihin al-Imam Ibn al-Qayyim da yake cewa ma'anan wannan ayar la tuqaddimu bayna da Allah wa rasuli mm. yace ai la taqulu hatta yaqul mm. kada ku faɗi har sai Allah manzan Allah da manzansa sun faɗi wala ta'muru hatta ya'mur mm. kada ku zama ku kuna da wani umarni har sai Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni ko manzansa wala tuftu hatta yufti mm. kada ku yi wata fatawa mm. ka kamar malamai kenan kada ya zama malami zai yana yin wata fatawa ko yana ba da amsa wata mas'ala ta mm. addini matukar bai da madogara daga Allah subhanahu wata'ala ko manzansa ce kuma ah, wala taqta'u amran hatta yakuna huwa alladhi yahkumu fihi wa yumdihi sannan kada ku yanke wani al'amari cikin addini har sai in ya kasance Allah subhanahu ta'ala ko manzansa su ne suka yanke hukunci a cikin wannan al'amari wannan magana al-imam ibn qayyim yi ta ne a cikin wani littafi nashi mai suna i'lamul muwaqqi'in mm. an rabbil alamin wanda littafi ne da ya kamata a ce mm. duk wani ɗalibin ilimi ko kuma mai harka irin ta malinta mm. ya karanta shi saboda littafi ne da ke tsoratarwa akan irin wannan aiki na wato shan gaban Allah subhanahu wata'ala ta bangaren yanke hukunci ko zartar da wani al'amari shi yasa tun daga sunan nashi eh, ce ilamul muwaqqi'in mm. an rabbil alamin ma'ana sanarwa da an karar da mm. masu rattaba hannu mm. a madadin Allah subhanahu wataala tunda idan ka zartar da wani hukunci kaman kaman ka sa hannu ne fa ka wakilci Allah ne subhanahu wa ta'ala kaman kaman ka sa hannu ne ka ce wannan abin Allah subhanahu wa ta'ala ne ya ce ayi sosai sosai to dan haka dole sai mutum ya yi taka abin lalle yana da hadari akan wannan al'amari to Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyashe mu ya ba mu kuma ibin bin abin da yake shine daidai a ah, malam kai bayani dangane da abin da ya shafi ainihin rashin wuce gona da iri dangane da abin da Allah subhanahu ta'ala ya yi umarni da shi ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam lalle masu sauraro da masu kallon mu za su so malam ya mana bayani dangane da shin yani yaya mutum zai iya wuce gona da iri ta harkan abin da ya shafi a yi wa Allah subhanahu ta'ala da'a ko kuma yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam yani akwai wasu abubuwa ne da idan mutum ya aiwatar da su yana nuna cewa lalle nan kan ya riga ya wuce layin da aka ja masa wurin wuce gona da iri dangane da abin da ya shafi addinin musulunci wurin abin da ya shafi ainihin wuce abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarni da shi ko kuma faɗan wani abin da Allah subhanahu wata'ala da manzansa ba su yi umarni da shi ba na'am a tabbas malam usman akwai bangarori da yawa da muka kalla hmm. za mu iya fahimtar irin yadda wannan al'amari yake kasancewa na wuce wucewa gaban Allah subhanahu ta'ala da manzansa ko kuma shan gaban Allah subhanahu ta'ala da manzansa a cikin al'amura na addini hmm. ah, za mu iya fitar da wasu bangarori kamar guda biyar wanda za su fito mana da abin fili bangare na farko shine abin da ya shafi wuce gona da iri hmm. ko kuma in ce wucewa gaban Allah subhanahu ta'ala ko shan gaban Allah subhanahu ta'ala ta bangaren al-istidlal ma'ana kafa hujja idan mutum ya tashi kafa hujja a cikin addini hmm. zai iya wuce shan gaban Allah subhanahu wataala ta wannan bangaren to kamar ya yi bayani kan shi to insha Allah fara kawo bangarorin ne ɗaya bayan ɗaya daga nan sai mu zo mu su kuma <clears throat> ƙarin bayani kan su sai bangare na biyu shine mm. a wucewa gaban Allah subhanahu wataala da mm. manzansa mm. ta bangaren biyayya to shi ma wannan wani bangare ne ko kuma ta bangaren halattawa ko haramtawa sai bangare na uku shine a ainihin wuce gona ko kuma shan gaban Allah subhanahu ta'ala da manzansa mm. ta bangaren wato bawa wasu mutane mm. kamar abin da ya shafi malamai mm. ko wasu shugabanni a basu matsayin da Allah subhanahu ta'ala bai basu ba a cikin addini ya zama ana ɗaukan maganar su a matsayin hujja mm. sabanin magana Allah subhanahu ta'ala ko ta manzansa kaga wannan zahira ce wani lokaci tana faruwa sosai a cikin mukila kila zaka iya jan hadisi wani ya ce maka ai to malam wani ya ce kaza to Allah ya sai bangare na hudu mm. shine abin da ya shafi at-tahakum ila ghairi Allah mm. wa taqdimihi ala Allah wa rasuli shine wato gabatar da hukuncin wani Allah subhanahu ta'ala. akan hukuncin Allah subhanahu ta'ala ko kuma fifita hukuncin wani wanda ba Allah subhanahu ta'ala ba akan hukuncin Allah subhanahu ta'ala mm. da manzon saka abin da Allah subhanahu ta'ala ya zartar mm. na hukunci mm. sai mutum ya ce a'a shi bai gamsu da shi ba shi baya bukatar wani hukunci shi zai dauki hukunci ne da wani abu nashi na san rai makamancin haka sai abu na biyar shine a shin gaban Allah subhanahu ta'ala da wucewa gabansa da manzansa wurin abin da ya shafi a taimako da ba da kariya ya zama mutum ya nemi taimako kariya da neman kariya daga gurin wani ba wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba ko kuma ya rika kokarin kare mm. wani mutum mm. ta wata irin sifa wato irin ido a rufadin nan mm, yawa ya zama yana kokarin kare mutumin da ba ma'asumi bane duk aikin da ya eh, aikata yana kokarin ganin ya ce daidai ne yawa ya ce daidai ne subhanallah wannan shi ma akwai nau'i na shan gaban Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan al'amari to Allah ya kiyashe mu yawa yawa kamala Allah ya saka da alkhairi gashi ka ambato mana abubuwan insha Allah a dunkule wanda insha Allah zamu ji warwarar su a ainihin nan gaba kaɗan amma kafin lokacin yanzu za mu dan je hutun rabin lokaci malam insha Allah idan muka dawo za a ainihin ba mu su a warware yadda za a mana bayanin su filla filla insha Allah masu kallon mu da masu sauraron mu anan za mu dasa aya mu je hutun rabin lokaci sai a kasance tare da mu dan jin warwarar wa'annan abubuwa eh, da malam ya ambata mana akan abin da ya shafi wuce gona da iri dangane da abin da ya shafi hakkin Allah subhanahu wa ta'ala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kasance tare da mu har zuwa mu da